hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta yi barazan dakta da najeriya idan har ba a hazanta sasanta rikicin da ta kunno kai ba hukumar ta yi barazana ne a wani wasiƙa da ta aike wa shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya ahmadu phoenix a jiya litinin fifa ta ce idan har aka zata da hukuncin da wata kotu ta yanke a jos zai zama tamkar katsalandan ne ga harkokin hukumar kwallon kafa ta najeriya wanda hakan ya saba wa sashi na 15 da 17 na ka'idojin gudanarwa na hukumar kwallon kafa ta duniya wacce najeriya ita ma wakiliya ce kuma wajibi ne a 'yan hukumar su mutunta wannan ita dai kotun ta zata da hukuncin cewa an rushe zaben amadu finik kuma za ta fara sauran kara a ranar 30 ga watan mayu na wannan shekarar.